Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da sittin. sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyyar dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da ake so a ko ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da safe yau talata sha hudu ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Daula Salim da ma sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Daula ba makarar labarai. Tosar filo a yau Juma'a ne rundunar sojojin ruwan Amurka ta fitar da wani hoton bidiyo da ke nuna wani jirgin ruwan Iran yana dauke da wasu na'urorin da basu fashe ba a jikin ɗaya daga cikin tankokin man fetur da aka kai wa hari a tekun Oman. Gwamnatin shugaba Donald Trump tana fatan nan da 'yan kwanaki kaɗan za ta cimma yarjejeniya da ƙasar Guatemala wanda za ta hana baƙin haure da suke kwararowa daga ƙasashen tsakiyar nahiyar Amurka domin samun mafaka Amurka. Ƙasar china na aiki domin neman maslaha game da muhawara da ake yi kan ƙudurin dokar hong kong wanda za ta ba da damar ɗaukar masu laifi zuwa ƙasar china domin a hukunta su to kanin labarin kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya haɗe kan sashensa na sayi da sayar da hajar man fetur daga kamfanoni biyar zuwa ɗaya. To ko menene alfanun yin hakan? amma yanzu da muka dunkula su sun fi karfi kuma ko account din su wato yanayin kuɗin da suke tarawa ya fi kauri kamfanin tana da sama da dala miliyan 100 haka kuma za a ji cewa wata gidauniya ta kasar jamus ta gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki don gano bakin zaren warware matsalolin da ake fuskanta a gidajen yara a najeriya kuma abin ne wanda ita gwamnatin najeriya ya kamata ta yi dubai a kan shi duk irin kungiyoyi waɗanda suke da irin wannan tunani sun yi abubuwa wanda ya kawo ci gaba kuma sun san yadda ake samun ci gaba to sai a kasance da mu cikin shirin domin jin duk waɗannan rahotanni sai kuma shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar za ta kawo mana amma duk waɗannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan mun waye gari lafiya ga labarin duniya mai karatu daular Salim. A yau Juma'a ne rundunar sojojin ruwan Amurka ta fitar da wani hoton bidiyo da ke nuna wani jirgin ruwan Iran yana dauke da wasu na'urori da basu fashe ba a jikin ɗaya daga cikin tankokin man da aka kai wa hari a tekun Oman. Ɗaya daga cikin tankunan mallakar ƙasar Norway ne, sauran kuma na ƙasar Japan ne. na'urar tana jikin tankar kasar japan tana gaba kaɗan daga ɗaya daga na'urar da ta fashe tankar kasar norway ta kama da wuta inda hayakinta ya turnike a sararin samaniya wanda za a iya hangowa daga tauraron dan adam da ke sama sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya zargi iran da laifin kai harin wanda ya faru a yankin tekun iran ministan harkokin wajen iran jabbat zarif ya ce wannan harin da aka kai na baya-bayan nan akwai alamomin tambaya domin kuwa prime minister japan shinzo abe yana kasar iran lokacin da suke tattaunawa da wani babban jami'in kasar ayatollah ali kamaini a tehran domin neman hanyar da za a sasanta tsakanin amurka da iran Gwamnatin shugaba Donald Trump tana fatan nan da 'yan kwanaki kaɗan za ta cimma yarjejeniya da ƙasar Guatemala wanda za ta hana baƙin haure da suke kwarara daga ƙasashen tsakiyar nahiyar Amurka domin samun mafaka a Amurka. muryar amurka ta samu wasu takardun yarjejeniya da ba saka wa hannu ba wanda za ta samar da wani tsari tsakanin amurka da kasar guatemala an shirya cewa a gabatar da wa gwamnatin guatemala a cikin wannan makon ƙarƙashin sharaɗan yarjejeniyar baƙin haure da suka gujewa shiga cikin hatsari a ƙasar el salvador da honduras za a buƙace su da su nemi mafaka a guatemala da farko domin samun sauƙi kan mexico da amurka ga dukkan waɗannan da suka ci gaba da yin tafiyarsu zuwa amurka ba tare da sun nemi mafaka ba a guatemala jami'an shige da fice za su mayar da su baya zuwa guatemala ya zuwa yanzu dai mexico ta ki amincewa da yarjejeniyar a matsayin wani bangare da yarjejeniyar ta kulla da gwamnatin trump domin kaucewa haraji amma za a ci gaba da tattaunawa bayan da shugaba kasa Donald Trump ya bayyana cewa ya amince da sharuɗan da Mexico don dakila yawan kwararar baƙin haure ta hanyar ɗaukar mataki da jami'an Mexico ke yi. kasar china na aiki domin neman maslaha game da muhawara da ake yi kan kudurin dokar hong kong wanda za ta ba da damar daukar masu laifi zuwa kasar china domin a hukunta su lamarin da ya haddasa gagarumar zanga-zanga da ta juye ta koma tashin hankali inda aka yi gama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar. zanga zangar yayin da take goyon bayan shugaban hong kong da ke cikin rikicin carrie lam china ta aika ba china na aiki ba dare ba rana domin dakila hanyoyin yanar gizo da kafafen sadarwa kan duk wata muhawara ko shirin gangami da ke ingiza muhawara kan kudurin dokar daukar masu laifi zuwa china A can Hong Kong kuma akwai rashin amincewa da damuwa kan yadda tsarin shari'a yake a China, inda idan aka samu mutum da laifi barazana ta ƙasa ko jam'iyyar kwamnasanci mai mulki za a rufe masa baki ta hanyar kai shi gidan yari. A ƙasar China ba a yin irin wannan tattaunawar amma a Hong Kong suna da 'yancin tattaunawa da binciken lamarin har ma da yin suka ƙarƙashin abin da ake kira da ƙasa ɗaya tsari biyu. an da yi wa yankin hong kong alkawarin za ta ci gaba da samun 'yancinta na gudanar da tsarin shari'a da take da shi lokacin da tsohuwar kasar da ta yi mata mulkin mallaka birtaniya ta miƙa yankin ga kasar china a shekarar 1997 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a jiya Alhamis ne kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta yi allawari da kalaman shugaba Donald Trump na cewa zai iya karbar wasu bayanai kan abokan adawarsa daga gwamnatin wata ƙasa lamarin da ya kamata Eh, kowa amurka bai ji daɗi ba da take magana da manema labarai pelosi ta ce abin bakin ciki ne a ce bai san abin da ya kamata ba ko wanda bai kamata ba ta ci gaba da cewa muna da shugaban ƙasa da yake take doka kuma bai ɗauki rantsuwar da ya yi na riƙe ofishinsa da mahimmanci ba Maganar da kakakin na zuwa ne lokacin da 'yan jam'iyyar Democrat ke tofa albarkacin bakin su kan kalaman da shugaban ya yi kan batun katsalandan ɗin zaɓe daga wata gwamnati a hirarsa da gidan talabijin na ABC News yayin da aka yi da shi a ranar Laraba. a ranar laraban ne pelosi ta tabbatar da cewa idan har ya karbi taimako daga wata gwamnatin ƙasa hakan zai haifar masa da laifin da zai iya kaiwa ga tsige shi wani harin ƙunar bakin wake da aka kai a gabashin ƙasar afghanistan ya hallaka mutane takwas sha biyu kuma sun jikkata jami'an gundumar sun ce jami'an tsaro da fararen hula na ɗaya daga cikin waɗanda harin ya rutsa da su a ranar alhamis a birnin jalalabad babban birnin gundumar nagarhar wanda ta yi iyaka da pakistan mai magana da yawun 'yan sanda ya faɗa wa muryar amurka cewa wani babban jami'in 'yan sanda na ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe wani sashen kungiyar is da aka fi sani da iskp ita ce ta fito ta ɗauka alhakin harin ɗaya daga cikin manyan jami'an sojojin amurka ya faɗi a ranar laraba cewa kungiyar isis a afghanistan na ci gaba da kasancewa barazana ga amurka To daula salam kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin kamfanin mai na Najeriya NNPC ya haɗe kan sashensa na saye da sayar da man fetur daga kamfanoni biyar zuwa ɗaya kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Sale Shehu Ashaka. kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya haɗa kan sashen sayar da hajar man fetur da kamfanoni biyar zuwa kamfani ɗaya wato NNPC Trading da ake kira Duke Oil da yake kaddamar da sabon ofishin na kamfanin da aka dunkule waje ɗaya. Babban daraktan kamfanin mai kantika Labaru ya ce matakin zai inganta ayyukan cinikayyar man fetur na Najeriya da ƙara ta a kasuwar duniya. Amma yanzu da muka dunkula su sun fi ƙarfi kuma ko account ɗinsu wato yanayin kuɗin da suke tarawa ya fi kauri kamfanin tana da sama da dala wuri na bugun wuri miliyan 100 a cikin eh, taskarsu wadda za su yi amfani da shi su sayo su sayar ba sai sun je banki ba to kaga inda guda biyar ne kila kowace tana da dala miliyan 20 ko da ɗan kai ba zai zama suna da karfin da za su je su sai ko da jirgi ɗaya na man fetur ba wannan mataki da aka ɗauka dai in ji babban manajan sashen malam inuwar waya ya ce zai ƙara samarwa najeriya kuɗin shiga inda a shekaru uku da suka gabata aka samu sauyi mai ma'ana da kuma shiri irin na wannan gwamnati a yi bayani akan yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati a buɗa kowa ya sani a hana cin hanci a hana rashawa to duk saboda waɗannan yanzu kamfani yana yin riba sosai kuma akwai eh, kuɗaɗe da suka shiga cikin asusun kamfani ga sunan ƙarar kowa yana gani ƙarshen shekarun nan uku duk jawabin sarrafa kuɗaɗe da aka yi na shiga da na fita ya nuna a ƙarshe waɗanda oditoci suka zo suka duba suka fassara suka bayyana ya nuna cewa kamfani yanzu yana yin riba shin wani hali ake ciki ne game da aikin haƙan man fetur a yankin Bauchi da Gombe da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar a lokacin yakin neman zaɓe ga amsar da shugaban kamfanin NNPC Kacel Labaru ya bayar. Ba a cewa gashi sai an gama dafa don ka dai alhamdulillahi ana samun nasara. Muna godiya ma shi mai girma shugaban ƙasa da ya ba mu haɗin kai kuma ya dinga kora mu yana tambayar yaya ina ake ne ya ake ne. Insha Allahu ita dai wannan rijiyar da muke kai irin abubuwan da muke gani lokaci yana ja don ko ina muka je muka ga wani abu mai dan harmashi za mu tsaya mu bincika sannan mu ci gaba don kan allah yarda in dai muka gama haƙar wannan rijiyar za mu gaya mai gida irin gun da muke shi kuma shugaban kasan allah yarda zai bayani wa mutane don ka dai alhamdulillah ana ci gaba da aikin kuma ana samun nasara har zuwa yanzu dai man fetur ne babban hanyar samun kuɗin shigan najeriya Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. Idan ana da raye da uwa ake, in ana maganar Najeriya, to ai ta arewa tana gaba, tunda bargwado da jawo da rana. To madalla a gaida Sale Shehu Ashaka. To gidauniyar Conrad Adevenua Stifton ta kasar Jamus ta shirya wani taron wayar da kan masu ruwa da tsaki da zai taimaka wa 'yan Najeriya wajen gano bakin zaron warware matsalolin da ke fuskantar gidajen yari tare da taimakawa wajen sauya yanayin gudanar da su domin a samu nasarar gyara halayen fursunoni ba tare da an saba wa doka ba. Wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Madina Dauda ta halarci taron ga kuma rahoton da ta haɗo mana. Rahotanni da wasu ƙungiyoyin ƙasashen waje da ta Amnesty International suka ruwaito da ya bayanin sakamakon bincike da suka gudanar a kan gidajen yare a Najeriya ne ya jawo hankalin gidauniyar Conrad Adenoa Sifton. Har ta shirya wannan taron da ya dalilin haɗa ƙwararru a fannin kada haƙƙin bil'adama da na tabbatar da walwalar fursunoni da kuma na jami'an kula da gidajen yari. Vladimir Craig shine shugaban gidauniyar Conrad Adenoa sifton a Abuja. If you compare Nigerian prisons with, for instance, US, or European prisons, you will realize that those prisons abroad have a completely different standard. Craig ya ce idan kika duba ko kwatanta gidajen yadi da ke kasar Amurka da na kasashen Turai za ki ga wagegen bambanci da waɗanda ke Najeriya wajen yanayin tsafta da kyau da kuma yadda ake kare haƙoƙin fursunonin da ke amfani da su. To wane mataki za ku ɗauka wajen taimakawa gidajen yarin? We, as a German foundation, our mandate is to bring together stakeholders. A matsayinmu na kungiya daga kasar Jamus, Huruminmu shine mu kawo masu ruwa da tsaki a ƙarƙashin rumfa guda inda za a tattauna tare da yin makabaloli na samo hanyoyin warware matsalolin. Ɗaya cikin abin da ya ɗauki hankali a taron shine batun cinkoso a gidajen yarin ƙasar wani abu da shugaban hukumar kula da gidajen yari Ahmed Jafar ya ce tuni har sun fara ɗaukan mataki. Kuma gidan yari saboda irin kulawar da ta samu a ƙarƙashin wannan gwamnati ta Firzan Muhammadu Buhari mun yi ginoni da yawa. Dan ginonin namu yawancin gidajen yarin mu sun kai shekara ɗari kuma ginonin da muka iske na laka ne to yanzu ne muke canji da wannan gwamnati don mun samu gwamnati mai kula wadda kuma ta ga cewa ya kamata ta canza yanayin gidajen yari to kuma mun gina da sauransu har muka hito da wani gidan yari wanda muke kira 3000 capacity mai ɗaukar mutum dubu uku muka yi komai a ciki da sauransu gina ce ta zamani da sauransu wadda za ta ba da daman mutane su zauna ba cikin kunci ba cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar suna gidajensu. Daya cikin waɗanda suka halarci taron kuma shugaban Jamo Foundation Muhammad Jamo Yusuf ya tsokaci a kan taron. To na farko dai babu abin da za mu fara face mu fara godewa ita wannan kungiya ta tsohon shugaban ƙasan Jamus wato Conrad kuma bayan haka wannan abu ne wanda yake da kyau. kuma abu ne wanda ita gwamnatin najeriya ya kamata ta yi dubai a kan shi duk irin kungiyoyi waɗanda suke da irin wannan tunani ya kamata a haɗe su a yi amfani da su a yi aiki da su domin su a kasashen su sun yi abubuwa wanda ya kawo ci gaba kuma sun san yadda ake samun ci gaba so samun su suna da sha'awar shigowa cikin najeriya abu ne wanda mu ma zai ƙara haska mana fitila na yadda ake yin abin domin kuma mu samu sauki a kansa gidauniyar conrad adenoa sifton ta yi shekaru 64 tana taimakawa ƙasashe sama da ɗari a hanyoyi daban-daban daban na gudanarwa a duk faɗin duniya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe 1 da minti goma kusan 17 na dare ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki, jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fishi da ke. Lalle kuwa sun yi gaskiya. suna na Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan matsalar katon kai wato macrocephaly a turanci. Macrocephaly wata cuta ce da kan sa kan yaro ya yi ƙato fiye da yadda ya kamata. A wasu lokutan yakan zama wata alama da ke nuna cewa akwai matsala a kwakwalwa. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barkanmu da warhaka. Masu sauraron barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan matsalar ƙatan kai da ake haifan yara. yara da shi. To, katon kai a likitance ana kiran shi macrocephaly wato kan da ya yi girma fiye da kima. Kuma akwai yaran da ana iya haihuwa su da shi, akwai wanda kuma sai sun fara girma ake ganin shi. To, akwai matsaloli da dama da suka iya sa a haifi yaro da wannan katon kai. Matsalar waɗanda suka fi wanda su ne aka fi gani a nan misali shine wanda ruwa yake iya taruwa a kan nan baya zagayawa inda ya kamata. A cikin kwakwalwa akwai wasu koguna wanda ruwa yake zagayawa wannan ruwan yana da amfani a kwakwalwa saboda yana taimakawa wurin bata yana ɗauka wasu sinadarai yana zagayawa da su sannan kuma yana bata kamar a ce kushin kenan kamar idan idan wani abu ya faru ba za ta girgiza ta bugi kashi ba directly haka kai tsaye ba za ta bugi kashi din ba to idan aka samu toshewa ta hanyar da wannan ruwa yake zagayawa sai ruwan nan ya rinka taruwa idan ruwan nan ya taru karu sai girma sai kai ya kara girma sai ya fara girma saboda haka akan iya samun wannan matsala tun jariri tun lokacin da yake cikin cikin uwar kamar misali abin da ake magana kan congenital hydrocephalus kenan to akan iya kuma sai an haifi yaro lafiya lau sai ya rashin lafiya ko a wurin haihuwa ya ɗauki wasu kwayoyin cuta sai ya samu sankarau wanda zai shafi kwakwalwar sai kuma ya shafi wannan hanyar inda ruwan nan yake zagayawa shi ma ya toshe sai kai ya fara ƙara girma ko kuma wani abu ya sa jini ya zuba a cikin wannan hanyoyi inda uh, ruwan nan ke zagayawa ya toshe shi ma kansa ya fara girma ya zama ya zama kato To likita misali an haifi yaro ba tare da wannan matsala ta ƙatan kai ba sai da wani abu ya same shi shin tana nuna alama kafin kanna sai fara girma? Eh tana nuna alama ya danganta ga shekarar yaron misali saboda su kasusuwan kannan ba kashi ɗaya ba ne kuma suna ɗaukar lokaci lokaci kafin su haɗe su yi kamar sun yi kashi ɗayan nan saboda haka a lokacin da wannan kasusuwa ba su gama haɗewa ba duk abin da zai iya kawo ruwa ya taru a cikin kan nan zai iya buɗe kansa ya girma akwai waɗanda sai yaro ya ɗan girma kamar shekara biyu ko zuwa uku wasu cututtuka na daban kamar abin da ake cewa cutar riket yana iya sawa kan yaro ya yi girma akwai wasu cututtuka da ake gada akan haifi yaro da su wanda a likitance ake cewa congenital abnormalities ne haka wanda su ma suna da alaka da katon kai amma dai mafi yawanci wanda ake haihuwa da su su ne wanda wannan shi hydrocephalus eh, shi ne abin da ke kawo shi shin likita yara ne kawai suke cin karo da wannan cuta ko kuma manya ma sukan samu kansu cikin wannan matsala akan iya samun manya wanda sun girma sai suka samu wani dalili da zai sa hanyar zagayawar wannan ta toshe ko wani kari ya fito ya toshe wurin ko a wani hatsari da zai sa wurin ya samu rauni kuma ya toshe ko kuma a yi sankarau shi ma ya toshe hanyar da ke inda ruwan na yake zagayewa bambanci shine yawanci a manya saboda kasusuwan kan sun haɗe ba a ganin wannan katon kan to amma suna da wasu matsaloli na musamman matsanancin ciwon kai idanunsu su dan juye haka wanda likitoci za su ake bayanin shi kamar idanunsu su yi kamar rana ta zo faduwa abinda ake ake cewa sunset appearance to a irin wannan lokaci idan likita ya gani akwai matakai da ake ɗauka saboda idan ba haka ba zai iya zama matsala sosai to likita bayan matsalar ta nuna kanta yaro yakan dawo daidai to ya danganta ga me ya kawo shi misali waɗanda aka haifa da shi wanda an samu matsala ne a wurin hanyoyin da ruwan yake zagayawa suka toshe akwai matsala ana haihuwar yaron nan akwai roba da ake sawa wadda za ta ba ruwan dama ya rinka kaucewa hanyar ruwan sai ya zama kenan an mai wata magudana ta daban sannan likitocin da suke eh, duba harkar kwakwalwa za su duba su gani idan abin da za a iya yi wa aiki ne za su yi mai aiki idan abin da ya biyo bayan hatsari ne ko jini ya toshe wurin shi ma za su duba su ga matakan da ya kamata idan kuma wani kari ne ya fito ya toshe hanyar idan aka yi aiki aka cire karin yawanci akan samu saukin abin sai kuma kan ya dan koma daidai yadda ake bukata wasu irin illoli wannan matsala ke haifarwa na daidai idan aka tunanin cewar ita kwakwalwar nan ita ce take kula da komai na jiki idan ya zama ruwan nan yana ta ruwa yana budewa yana hada kwakwalwar yana matse ta daga jikin kashi sai kasance ya lalata kwakwalwar sai zama kenan duk wani abu da ya kamata kwakwalwar ta yi ta fara samun matsala saboda duk inda ya kamata aikin da ya kamata ta yi ba zai yi shi akai-akai ba za a iya samun convulsion za a iya samun makanta za a iya samun tafiya ma ta zama matsala za a iya samun taɓin hankali da sauransu saboda haka matsaloli ne da ɗan dama. to likita yaya yanayin girma da kuma mu'amalar lafiyar yara masu wannan matsala ta katon kai? To waɗanda aka yi wa um, aiki misali aka sa musu wata magudana ta daban sukan girma yadda kwakwalwa za ta iya girma yadda ake so ba tare da ta samu wani dameji ba kuma za su iya rayuwarsu kamar yadda kowane yaro zai rayu amma wanda kwakwalwa ta riga ta samu damuwa to ya danganta ga tsananin damuwan nan akwai tsananin damuwar da zai sa yaro ko zama ba zai iya yi ba kin ga kenan irin wannan zai zama komai sai an yi masa saboda haka yanayin yaron ya danganta da yanayin tsananin cutar to likita yaya za mu kwatanta yawan yaran da ake haifan su ko kuma cin karo da wannan matsala ta katan kai to alkaliman suna da wahala saboda akan haifi yaran nan wani lokacin ba a asibitoci ba kuma mutane sukan alakanta shi da wasu cututtukan na daban ba sa ganin cewar cuta ce ta asibiti saboda haka akan samu matsala wajen ajiye irin waɗannan alkalmomi amma dai akan same su daga lokaci zuwa lokaci manyan asibitoci kuma za su nuna maki misali kamar ko inda nake aiki a wannan shekara akalla mun ga guda ɗaya a wannan shekarar sannan kuma na san manya-manyan asibitoci suna gani fiye da mu saboda yawanci yawan patient ɗinsu wato marasa lafiyansu sun fi namu akan same su sosai. Matsala ce wanda ma ake iya samun ta tun yaro yana ciki. Me yake haifarwa akwai wani abu da mahaifiyar take yin da yake kawo wannan abu ko kuma wani mataki ita ya kamata ta ɗauka domin kare kanta ko kuma kare ɗanta daga faruwar wannan matsala. To a wani lokacin waɗannan matsalolin suna faruwa lokacin da tun aka samu juna biyun nan a lokacin ma mahaifiyar bata ma san tana da juna biyu ba kuma mafi yawancin lokaci babu wani dalili da za ka iya rikewa ka ce wannan shine abin da ya kawo shi shine babban matsalar akwai sauran abin da ya shafi laka da sauransu misali wanda an gano cewar rashin wasu sinadarai yakan kawo kamar folic acid wanda abin da ake cewa irin su spina da misali wanda wani lokaci yana da alaka da katon kai din nan to su wasu kasashe abin da suke yi shi wannan folic acid ana sa shi cikin fulawa ko sauran kayan abinci da kowa zai ci sannan yarinyar da ta kai misali kamar shekara goma sha takwas abin da ya sama za a ce ta rinka shan folic acid na saboda koda za ta samu juna biyu zai iya kare yaro daga irin wannan to amma ba kowane katon kai ne kuma yake da alaka da irin wannan spina bifida ba mafi yawanci ba a san dalilin shi ba saboda haka ba wani abu ne da za a ce gashi ta mai uwa za ta yi ba illa iyaka duk mace da take da juna biyu ko take tunanin samun juna biyu da buƙatar ta guji shaye-shayen magunguna kowane iri ne na gida ko kuma na likita sai abin da ya zama dole wanda likita ya gani ga tana bukatar shi a rubuta mata sannan ta sha. Masu sauraron muka da dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawan Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar niki cewa mu kasance lafiya. To madalla gai da hawa Umar da likita kafin mu kai ga mu na gaba ga wannan sakon. Ya Allah ya Allah na huka. Shin ko ka san shirin domin iyali ya shafe ka kai tsaye? kama daga neman damawa da mata a harkokin mulki. Mata idan za mu zauna mu haɗu mu zama tsintsiya maɗaurin mu mu dunkule guri ɗaya. To dole dole wannan 35% da ake cewa UN ta ce a bada sai mun tabbata mun mai da shi 50% ma. Da kare haƙƙin ƙananan yara. magogoro yana luwaɗe da mu. idan ya yi da wannan yau gobe kuma sai a yi da wani. dangantakar mahaifi da 'ya'yansa ni isiya kuna riga na ɗaukowar raina in zai yi da nama na sai ya bani 'yata gwagwarmayar kare hakkin adama. mun shi zahi mu a sunan iyaye a sunan masu kare hakkin yara da mata sai a dakaci shirin da ni alheri grace abdu zan gabatar da karfe 4 agogon nigeria niger kamaru da chadi karfe 3 agogon ghana a tashar mu ta voa africa da ke birnin yamai kan mitoci 200.5 kai mata su ne duniya to madalla sai a kasance da shirye-shiryen sashen hausa na muryar amurka to da wannan kuma ka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. tosar filo a takaice dai yau juma'a ne rundunar sojojin ruwan amurka ta fitar da wani hoton bidiyo da yake nuna wani jirgin ruwan iran yana dauke da wasu na'urori da basu fashe ba a jikin ɗaya daga cikin tankokin man fetur ɗin da aka kai wa hari a tekun oman ɗaya daga cikin tankunan mallakar ƙasar norway ne ɗaya kuma na ƙasar japan gwamnatin shugaba trump tana fatan nan da 'yan kwanaki kaɗan za ta cimma yarjejeniya da ƙasar guatemala wanda za ta hana baƙin haure da suke kwararowa daga ƙasashen tsakiyar nahiyar amurka domin samun mafaka a amurka ƙasar china na aiki domin neman maslaha game da muhawara da ake yi kan kudirin dokar hong kong wanda za ta ba da damar daukar masu laifi zuwa ƙasar china domin a hukunta su lamarin da ya haddasa gagarumar zanga-zanga da ta yi juye ta koma tashin hankali inda aka yi gama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar. To da la'agai sheki masu raro nan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda zamu kawo muku sabbin rahotanni da ma haka kuma za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin daula salim wadda ta na gabatar da shirin da kuma cibahiro dido ne wanda ya bada umarni da ma injiniya mu na yau mr craig nisar fili hashin gumin nake cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi salamu alaikum